A yanzu haka dai kafofin yaɗa labarai mallakar gwamnatin jihar Niger sun tsaya cik a sakamakon tsunduma yajin aikin da har sai abin da hali ya yi, da ma'aikatan kafofin labaran da kuma masu wasan kwaikwayo da ake kira ratawu suka shiga a jihar. Wani al'amari dai ya jefa a ɗaruruwan mutanen jihar da ke amfani da kafofin labaran cikin wani hali na rashin samun bayanin komai daga waɗannan kafofin labarai. To ko yayi zafi har ma'aikatan suka ɗauki wannan mataki? Kwamar Sadiq Muhammad Aliyu shine shugaban ƙungiyar Ratawun a jihar Niger. Gaskiya abubuwa da yawa sun yi zafi. Na farko akwai rigijeniya tsakaninmu da gwamnatin jihar Niger na ishu na wayan allowance wanda tun 2012 muna ta fama da gwamnati a tsara mana wannan kuɗin wanda duka Najeriya shi shugaban kasa ya sa hannu. Kuma yanzu ba batun Arias ita a dai sa hannu mu fara jin Eh, daɗin ita albashin to har yanzu muka magana ba wani takamaiman magana. Amma ku kafin ku fara yajin aikin kun kokarin saduwa da su shugabanni wato ma'ana gwamnatin jiha don a shawo kan matsalar kafin ku shiga yajin aikin. Eh a lokaci da yawa mun mitin da mu da head of service da su permanent secretary na establishment. mun sha mitin fiye shekara biyu muna mitin ba ma alaman wani magana. Shi ma dai shugaban kungiyar tara tawu a jihohin Arewa maso tsakiyar Najeriya Kwamar Muntari Ahmad Kwantagora ga abin da yake cewa akan wannan al'amari. Muna kuma kira saboda Allah da annabi babban gonan jihar Niger ka taimaka kai ne ciyaman na Nodon Governors Forum za ka iya biyan wannan a albashin aida ma'aikatan Niger ma'aikatan watsa labarai kai mai son ma'aikatan eh wannan fanni ne kuma mun rasa dai abin da ke faruwa in Allah ya sa ya samu ji don Allah ya taimaka ya biya musu bukatansu. Tuni dai al'ummar jihar suka fara kokawa a sakamakon shiru da suka ji tun daga ranar litinin dinnan da ta gabata. Sunana labaran Muhammad wanda ke zaune a garin Mina. Gaskiya ina bakin cikin a wannan lamarin da ya faru tsakanin kawai ya labarai na jihar Neja kamar irin rediyo da talabijin. a yayin da ma wannan siyasan ta karatu da sauran wasu al'amuran da muke so mu fahimta akan al'amuran to suka shiga wannan yajin aiki to a gaskiya mu ba musamma halin da muke ciki ba. To na tuntuɓi kwamishinan yaɗa labarai na jihar Niger Alhaji Ɗanladi Indayabo a akan wannan al'amari inda ya ce ba zai ce komi ba sai dai in samu shugaban ma'aikata na jihar Alhaji Abdulhamid Kadi Kuta shi ma dai bayan da ya ajiye ni na kimanin tsawon awa guda a ofishinsa ina jira daga bisani ya bugu mani waya cewa ba zai samu ganina ba saboda wata lalura da ta taso mashi. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.